أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci makadaici wanda ya ƙaddari rayuwarmu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asubahir juma'a 21 ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da goma sha shida ga watan Jun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu na mu'azu jabal da ke nan fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab a jiya mun karanta wannan ayar mun yi bayani na abubuwan da maluma suka faɗa a ciki sai dai wasu fa'idodi waɗanda ba mu ambace su ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi hallazi na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ta da kudu buyutan nabiyyi kada ku shiga gidajen annabi sallallahu alaihi illa an yi uzana lakum sai dai idan annabi sallallahu alaihi ne ya muku izini ku shiga ila ƙa'amin ghairu nazirina cewa ku shiga ku je ku ci abinci amma ba a yarda ku dinga kai kawo kuna dubawa shin an gama abinci a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko ba a gama ba domin a kira ku shiga ku ci Allah ya ce walakin idza du'itum fadkhulu amma hanin bai shafi idan aka kira ku ba idan an kira ku an ce ku zo ku shiga ku ci abinci to fadkhulu ku je ku shiga ku ci abinci fa'iza fanta fantashiro idan kuma kun ci abinci to abin da ya rage muku shine ku tashi ku tafi kowa ya je ya nemi biyan bukatarsa Allah ya ce wala musta'nisina na lihadi, kar ku zauna gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ku dinga maganganu ko kuna sa'i inna zalikum kana yu'dhi an ya fa yastahi minkum lallai zaman ku bayan kun ci abinci cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cutar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma yana jin kunyan ya ce ku tashi ku tafi wallahu la yastahi min al-haq Allah madaukakin sarki bai jin kunya ne ya bayyana al'amari na gaskiya wa idza sa'altumuhunna mata'an idan kun je tambayan matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu na biyan buƙata fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su yayin da tsakaninku da su akwai shamaki zalikum hijabi kenan ko sitira ko abin da ya shafi ganuwa zalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna wannan shi yafi tsarki ga zukatanku yafi tsarkake zukatanku kuma yafi tsarkake zukatansu wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah bai halatta gare ku ya ku mu'minai ku cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ko kuma ku auri matan annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga rasuwarsa har abada bai halatta gare ku ku auri matan annabi sallallahu alaihi wasallama domin iyayenku ne Allah ya ce inna zalikum kana inda Allahi azima lalle waɗannan abubuwa da aka hana ko abubuwa ne masu girma wajen Allah subhanahu wa ta'ala ƙarƙashin wannan ayar jiya mun yi bayani akwai fa'idodi da dama abu na farko wannan ayat na bayyana mana cewa baya halatta a shiga cikin gidan wani sai da izininsa sai da izinin ma'abocin gidan kafin a je a shiga gidansa domin gida hurumi ne yana ga wato wanda yake da iko da shi sannan abu na biyu ya an yi wa mutum izini ya shiga gida domin ya ci abinci ko ya je wani gaida marar lafiya ko wani bukata daga cikin bukatu to ya kasance zaman da zai yi a cikin gidan gwargwadon buƙatar abin da ya shigar da shi ne kar ya zamanto bayan ya shiga cikin gidan ya ci abinci ko ya gaida marar lafiya ya zamanto kuma ya zauna a gidan yana wani abu nasa ko sun zauna suna kan tag wannan bai halatta musamman a irin yanayin gidajen irin yadda muke rayuwa yanzu ta iya yiwuwa gida gidan kuntatacce ne matan gidan suna bukatan su dinga dan kaiwa da kawowa ko rijiya za a shige rijiya ɗebo ruwa ko za a shige banɗaki ko wani abu dai haka kai kuma ka shiga na Allah inda kake zaune duk inda duk abin da za a yi a cikin gidan za ka iya gani matan gidan suna bukatar su gitta ana akwai wani abu a gidan wanda ba a so mutane su gani to kaga duk irin waɗannan abubuwan abu ne wadda ya kamata a ce mutum ya lura da shi kar ya zamanto ya je ya zauna a gida sama da bukata a irin yanayin gidajen da muke da su yanzu akwai wadda in ba wai wani abu ne na dole dole dole ba zai so mutum ba zai so wani mutum ba koyi shi da gidansa ba saboda al'alla ko kunci ko wani abu da makamantan irin wannan kuma yana da gaskiya saboda haka wannan a shari'a ba laifi bane a ce ko a hana mutum ya shiga gidan wani ko kuma idan mutum ya shiga nan da nan ya ma zai tashi kar ya zauna har ya shiga hakkin mutum abu na uku wannan ayar tana nuna mana rashin halacci na a tafil kamar da ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya faɗa mutum ya dinga kai kawo a ƙofan gidan mutum domin yana tunanin abincin gidan ya dafu da a zuba a zo a basu ba a irin wannan abubuwan baya Sa'an sa'annan kuma abu na hudu shine tsananin laifi da yake cikin cutar da annabi sallallahu ta'ala alaihi abu na biyar shine kunya wannan ayar ta bayyana mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kunya kuma mun san me annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da kunya yace al-imanu bid'u wa sab'una shu'ba fa'alaha qawlu la ilaha illallah Allah wa adnaha imaqatu al-adha an at-tariqi wal haya'u shu'batun min al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam ce al bi du'u wa sab'una shu'uba. imani yana da rassa har kashi 70 da uku zuwa saba'in da tara. idan aka ce bid'a a larabci adadi ne da yake farawa daga uku har zuwa tara imani na da rassa saba'in da uku har zuwa saba'in da tara fa'alaha qawlu la ilaha illallah mafi kwaloluwan imani shine faɗin mutum la ilaha illallah wa adanaha imaqatul adha an tariqi mafi karancin imani kuma shine mutum ya kawar da kazanta daga kan hanya to wannan an faɗi number 1 an kuma faɗi na ƙarshe akwai abubuwan da suke tsakanin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani bangare ne na imani saboda haka sai kunya addini ne kunya ibada ne ina fata an fahimta to wannan ayar ta bayyana mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kunya abu na shida shine shi wannan kunya din da ake bukata mutum ya ji a addini ko ya zamanto yana da shi yana da iyaka in ya kaima inda za a samu cutuwa to a irin wannan gurin ana bukatar a ajiye kunya din a yi saraha a bayyana abu karara kamar yadda Allah madaukakin sarki shi ya karbi bayani ya ja hankalin sahabbai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya faɗa ba Allah ya ce inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fa yasaha yiminkum abinda kuke yi na kuje ku zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sama da buƙatar zaman ku yana cutar da annabi saboda haka shi kuma na jin kunyar ya ce ku fita to gashi sai Allah ya riga ya bayyana mana wannan yana nuna mana in ya zamanto akwai cutuwa to tara kai ga matakin cutuwa Allah baya jin kunya na abin da ya shafi bayyana gaskiya sa'annan har yanzu abu na bakwai ko wannan ayar tana bayyana mana mashru'iyyatin hijabi hijabi nau'i nau'i ne wannan nau'i ne daga cikin nau'uka na hijabi wa sa'alci mu hunna mata'an fas'alu hunna min wara'i hijab in za ku tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam wani bukata to ku tambaye su yayin da tsakaninku da su akwai shamaki na gini na labule na wani abu wadda dai zai hana ku kalli matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abu na takwas wannan ayar na nuna mana rashin halaccin mutum ya kalli mace wadda take muharramansa abu na tara faɗin Allah maɗaukakin sarki zalikum azharu li qulubikum wa qulubihinna wannan yake nuna mana saddu zari'a ma'ana toshe kofar barna kafin a isa zuwa ga barna a toshe ta saboda Allah madaukakin sarki ya hana sahabbai su ga matan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda yayin da wani ya ga wata mace daban wadda ba tasa ba shaidan ya samu wata kafa da zai bijirto masa da wani abu a rayi to sai Allah ya toshe wannan kofa din kada ma a gani ballantana wani abu ya faru ba wai ga matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ga mata ne gaba daya abu na goma wannan ayar tana bayyana mana haramcin mutum ya auri matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wai zuwa gama iddarsu kawai ba a'a har abada saboda matan annabi sallallahu alaihi wa sallama matansa ne a duniya matansa ne a lahira sannan abu na sha ɗaya waɗannan abubuwa duka da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ya abubuwa ne da suke da girma awwala da suke da girma musamman cutar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama saboda haka abubuwa ne waɗanda suke da tsananin girma wajen Allah subhanahu wa ta'ala a nisance su Allah shi ba mu sa'a in tubulu shay'an إن شيئا أو تؤمن فإن الله Allah maɗaukacin sarki ya ce in tubudu shay'an idan kun ɓoye wani abu in kun bayyana wani abu aw tukhfuhu ko kuka ɓoye wani abu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah maɗaukacin sarki ya kasance masani akan dukkan komai babu wani abu wanda Allah maɗaukacin sarki bai sani ba Allah masani ne game da komai da komai in tubudu shay'an in kun ɓoye wani abu wanda babu alkhairi a in kun bayyana wani abu Wanda babu alkhairi a ciki au tukufuhu ko kuka boye shi a cikin zukatanku ba ku bayyana shi ba to babu wani abu da yake buya wa Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya ce alamu kha'inatal a'yuni Allah ya san kallo wanda kamar yadda nake zauna da alaran man nan muna jere da shi akwai wani kallon da zan yi wanda shi ba zai san nayi wannan kallon ba to Allah daga sama ya san nayi wannan kallon Allah daga sama ya san wanda ya irin wannan kallon ya mene yayi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah madaukakin sarki ya san abin da yake boye a cikin zukata Allah ya san abin da yake boye a cikin zukata fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima saboda Allah ya ga abin da kuka aikata ya sani zai saka muku bisa ga abin da kuka aikata idan kun aikata abubuwa munana a fili zai saka muku in kun aikata munanan abubuwa a boye ya sani la mahala babu wani abu da yake goya gare shi saboda haka duk abin da kuka aikata cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hane ku ku fa sani Allah maɗaukakin sarki ya gani ba abin da yake masa ɓoya kuma zai yi sa a kaiya gare ku la junaha لا ta zo ne bayan a bayan Allah maɗaukakin sarki ya mana bayanin irin nau'ukan mata da Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure su a baya sai wannan ayar kuma ta zo Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa annabi sallallahu alaihi wasallama wadda zai aura waɗanda zai aura ko waɗanda za a bayyana musu ado sai wannan ayar ta zo ta bayyana mana su wane ne kuma babu laifi idan an bayyana idan mace ta bayyana musu adonta Allah ya ce la junaha alaihinna babu laifi ga mata su bayyana adonsu su bayyana su mana ba sai sun sa hijabi ba fi aba'ihinna da iyayensu mace ta bayyana wa mijinta adonta ko mijin mace ya ga adonta ba tare da hijabi ba wannan babu laifi ciki wala abna'ihinna ko su bayyana wa ‘ya'yansu da suka haifa azansu wannan ba laifi ba ne wala ikwanihinna ko su bayyana wa ‘yan uwansu ma'ana waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko waɗanda suka haɗa uba dukkansu ‘yan uwa ne mace ta bayyana musu adonta babu laifi wala abna'i ikhwanihinna ko kuma ‘ya'yan yayunta ko kannanta maza babu laifi su ma dan ta bayyana musu ado wala abna'i akhawatihinna ko kuma ƴaƴan yayunta mata ko yayunta maza su ma babu afwan ƴaƴan yayunta mata babu laifi dan ta bayyana musu abin da ya shafi ado yayinta da kannanta dukkan su ƴaƴanta ne ƴaƴan ƴan uwanta ne babu laifi dan sun ga adonta wala nisa'ihinna ba laifi mata ya so ya su matan musulmai a bayyana musu ado wala ma malakat aymanuhunna babu laifi kuma mace dan ta bayyana adonta ga bayin da ta mallaka mata sai Allah ya ce wattaqina Allah ku ji tsoron Allah inna allaha kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah madaukakin sarki ya kasance yana gani yana shaida bisa ga duk abin da kuka kasance kuna aikatawa babu wani abu da Allah madaukakin sarki babu wani abu da zai buya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bayan umarni da aka yi da hijabi tsakanin al'ajani wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab an ce wa sahabbai in za su tambaye matan annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu su tambaye shi yayin da tsakanin su akwai hijabi akwai shamaki da zai hana su gan su to haka sauran matan muminai duk wanda aka ce a janib ne ma'ana ba muharramin mace bace to baya halatta mutum ya ganta amma sai aka ware waɗannan a cikin wannan ayar aka ce su dan sun ga mace ba hijabi dan sun gama ce wato cikin adanta wannan babu ne Allah ya ce la juna daga ciki akwai iyaye a ciki akwai ƴaƴa daga ciki akwai ƴaƴan ƴan uwa namiji ko ƴaƴan ƴan uwa ta mace mazan su ko matan su duka sa'annan kuma haka abin da ya shafi mata matan nan ana nufin matan muminai ne zalla domin baya halatta mata waɗanda ba musulmai ba kamar matan yahudu halar kitabi ko nasara su shiga wajen matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan ɗaya daga cikinmu domin idan suka shiga suka gansu cikin adonsu sa iya zuwa su bayyana wa mazajensu idan suka bayyana wa mazajensu mazajensu kuma za su raya yaya mata koyaya wance take yanayin kyanta yanayin kibanta yanayin farinta yanayin bakinta ko wani abu makamancin irin wannan amma su wata muminai abin da yasa Allah ya ce ya halatta a bayyana musu ado saboda sun san haramun ne mace ta tashi ta je ta yi wa mijinta ko ta yi ma wani mutum daban al'ajanib na nesa bayanin yanayin wata daban a ce ah, ga yadda take doguwa ce gajeruwa ce a fara ce baka ce musulmai sun riga da sun san musulunci ya hana wannan ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tubashirul mar'ata mar'a tan'atuha li zawjiha ka annahu yanzur ilaiha kada mace ta fiskanci mace ta je kuma tana bayanin ta wa mijinta cif da cif kamar mijin yana kallon mace yadda za a dinga kwatanta masa gata gata gata gata sai ya zama to kamar yana kallon macen a fili to sai musulunci ya hana wannan wala ma malakat aymanuhunna haka kuma abin da ya shafi eh, bayi wadda mace ta mallaka wannan bayi da mace bayi da mata suka mallaka manuma suna magana shin ya shafi maza ne ko ya shafi mata ne zalla ibn kasir rahimahullahu ta'ala yace arqahunna min adh-dhukuri wal inath a bayin su daga cikin maza ko daga cikin mata qasimi rahimahullahu ta'ala yace a'a maksusatun bil ima'i dun al abi mata bayi mata ne zalla banda bayi maza wasu maluma suka ce ai bayi maza su muharrama ce wa waqila waqila anna abid al mar'ati muharram muharram lahu suka ce a'a ai bayin bayi na mace su waɗannan bayin kamar muharramai ne gare ta dan sun ganta babu wani abu wasu kuma suka ce a'a kamar ajanib ne kamar suna nesa ne waɗanda babu wani alaka da ya haɗa su ba alakar iya ba alakan baba to ah, maluma suka ce wasu sun ambata an ce ya halatta mace ta bayyana adanta ma waɗannan mutane ta bayyana wa iyayenta ta bayyana wa 'ya'yanta ta bayyana wa 'ya'yan 'yan uwanta maza ta bayyana wa 'ya'yan 'yan uwanta mata ta bayyana wa 'yan uwanta mata ma adansu haka kuma bayinta sai wasu suka ce ba a ambaci an ba al'ammu shine baffa ba a kuma ambaci alkhali ba alkhali shine kawu ba a ambace su ba alhali su ma kuma ba muharramanta ba ne ah, bai iya saboda da baffa da kawu dukansu mace tana matsayin 'ya'ya ne gare su babu wadda ake haifansa sai ta hanyar mahaifi da mahaifiya to idan aka ce baffa yayan babanka kanin babanka kanin mahaifinka yayan mahaifiyarka kawu yayan mahaifiyarka kanin mahaifiyarka ko ba haka ba bai halatta su auri mace bai halatta mace ta auri baffanta ko ta auri kawunta wannan yake nuna mana su muharramanta ne amma kuma a ayar ba a ambaci cewa ta bayyana musu ado ba menene yasa ba a ambaci ta bayyana musu ado ba wasu daga cikin maluma suka ce saboda ayar ba ta ambaci baffa ba ba ta ambaci kawu ba wasu kuma suka ce kamar su ikrima da ikrima da sha'abi da wasu suka ce dalilin da yasa Allah madaukakin sarki bai ambaci baffa ba tare da muharrami ne bai ambaci kawo ba tare da muharrami ne su din ne muharramai amma ƴaƴansu ya halatta su auri masa ina fata an fahimta mace dan kawunta ya halatta ya aure ta dan baffanta ya halatta ya mene ya aure ta dan kawun dan baffanta Shi ne kamar yadda ya faru tsakanin wa yadda ya faru tsakanin nana Fatima radiyallahu anha da Ali bin Abi Talib Ali bin Abi tsari kai kani ne yake wa dan ma ne yake wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar kuma yadda Zainab bintu Jahash yar goggo take wa Annabi yar ya ko yar yar uwa take wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya aure ta to shi kawu shi kai tsaye ne aka halatta masa ya auri wanda yake mata kawo haka baffa bai halatta shi kansa ya auri wanda yake mata baffa amma da dan baffa da dan kawo su ya halatta ne ya halatta mutum ya halatta ƴaƴansu su auri mace ina fata an fahimci lissafin yadda yake to idan aka bayyana su aka lissafa su cikin wanda waɗanda ya halatta mace ta nuna musu ado in ta nuna musu su ɗin da kawu da baffa sa iya zuwa su je su yi bayani wa 'ya'yansu maza domin 'ya'yansu maza su zo su su zo su neme su ina fata an fahimci lissafi shi yasa sai ba a ambace su ba tunda 'ya'yansu su ba muharraman matan bane su kuma zakin su su kansu da kawo da baffa su muharramai ne na mene na abin da ya shafi mata sai Allah madaukakin sarki ya ce wattaqina Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki kada ku wuce iyaka da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana muku mata kar ku bayyana adon kuwa kowa sai ma waɗannan to iyakansu Allah ya hana ta mu kada ku wuce nan kar ku wuce nan ku je kuna yaye hijabin ku ma wasu daban sa'annan su kansu waɗannan da aka bayyana halaccin mace ta nuna musu adonta su kansu sai aka ce akwai sharaɗi sai an samu aminta daga fitina idan daga cikin waɗannan ɗin da aka ce tana iya bayyana musu ado kuma a iya samun fitina ta da suka ga adonta to su ma baya halatta ta ne ta bayyana musu adonta ina fata an fahimci wannan Allah ya ce inna Allah kana ala kulle sha'in shahida Lallai Allah madaukakin sarki bai ba da shaida ne akan cikin dukkan komai kan komai Allah madaukakin sarki zai ba da shaida saboda haka ku ji tsoronsa a bayyane ku ji tsoronsa a ɓoye domin duk inda kuke yana gani ba abin da yake ɓuya zuwa gare shi kuma duk abin da kuke yi ana rubutawa saboda haka babu abin da zai zamanto ya ba da Allah maɗaukakin sarki wahala Allah ya ga komai da komai to saboda haka ya zama wajibi a kiyaye irin waɗannan abubuwa ɗin duk da Allah ya ambata mana waɗannan ya ce ya halatta mace ta nuna musu ado amma fa a sani akwai wasu abubuwa wadda ko da mutum mace muharramarsa ne ba a wuce wajen akwai wasu abubuwa da Allah madaukakin sarki ya halatta don mace da muharraminta ta ya ganta ba hijari kamar da Allah bayyana mana nan ba da yake amma abinda wasu suke aikatawa misali kamar abinda ya shafi a ce yawo tare ko wasu abubuwa waɗanda suka iya wuce hajji da mutum da an fara magana ta ce ai ɗan uwanta ne ko ce ai ƴar uwarsa ce shi yasa aka ce to fa ta bayyana adon nata ma gare su sai in an samu aminta daga fitina idan babu aminci daga fitina idan suka ganta cikin aro ko suka ganta ba hijabi fitina za ta auku to baya halatta su ganta a haka Allah ba ɗaukakin sarki ya taimake mu inna Allah wa mala'ikatahu inna Allah wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله ونككين سركيتي إن الله وملائكته يصلون على النبي للي Allah maɗaukakin sarki da mala'ikunsa suna salati wa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani sallu alaihi ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku miƙa wuya miƙawa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi lallai Allah da manzonsa suna salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama menene ake nufi da salatin Allah maɗaukakin sarki menene ake nufin salatin Allah maɗaukakin sarki wa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi kuma menene ake nufi da salatin mala'iku da suke yi wa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi Bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce ƙala abu aliya ya ce abu aliya ya ce salatullahi salatin Allah madaukakin sarki da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sana'uhu alaihi indal mala'ika yabo ne da Allah madaukakin sarki yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen mala'iku wa salatul mala'ika yace salatin mala'iku kuma da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'a shine su kuma suna yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'a abdullahi bin abbas rahimahullahu ta'ala ya ce yusallun ayyubarrikun allah maɗaukakin sarki yana sa albarka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sa'an nan mala'iku su ma suna sa albarka wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama rahimahullahu ta'ala ya ruwaito daga sufiyanu thauri da wasu daga cikin ma'abuta ilimi wasu daga cikin maluma adadi mai yawa suka ce salatun rabbi salati da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ar-rahma shine rahama da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce wa salatul mala'ika salati kuma da mala'iku suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama al-istighfar shine suna nema masa gafara ina fata an fahimci wannan waɗannan ƙauri na maluma guda uku dukkan su akwai su ibn kathir rahimahullahu ta'ala sai ya fidda wata fa'ida sai ya ce wal maqsud min hadhihi al-aya abinda wannan ayar take nufi أن الله سبحانه أخبر عباده بما أخبر عباده بمنزلة عبده للي ألا مدوكاكين سركي يا بعد باينسا labarin matsayin bawansa annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wani matsayi na daban matsayi na musamman wajen Allah maɗaukakin sarki daga ciki shine a yabo da yake masa a wajen mala'iku da suke sama bi ayyuthni alaihi inda al-mala'ikatu al-muqarrabun mala'iku waɗanda suke masu kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce mana la ya asuna Allah ma amarahum wa na ma umaru. mala'iku duk abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce su yi suna yi duk abinda Allah ya ce su bari suna bari ina fata an fahimci wannan saboda haka tare da haka kuma suna sama ne Allah maɗaukakin sarki yake yabon annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajensu sa'annan kuma wa annal mala'ikata tusalli rai. ya kuma ambaci cewa mala'iku suna masa salati sai Allah madauka ma'ana mala'iku dukkan wa musan suna ina ne mala'iku suna sama ne a saman nan Allah maɗaukakin sarki ya umarci ya yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen mala'iku da suke sama sa'annan mu da muke ƙasa talikai kenan an ce ya ayyuhal na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mu ma da muke kasa Allah ya ya kwando kai imani ku yi masa salati ku miƙa masa wuya miƙawa saboda haka wannan yake nuna mana Allah maɗaukacin sarki ya haɗa ɓangarori guda biyu ya haɗa sama da ƙasa baki ɗaya su zamanto daga cikin aikinsu akwai salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya zamanto a sama mala'iku suna masa salati a ƙasa mutane suna masa mene suna masa salati haka ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya bayyana sa'annan a ayoyi da dama Allah maɗaukakin sarki ya bayyana yadda yake salati wa bayinsa muminai ciki akwai wannan suran da muke ciki Allah ya ce ya yi halladina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kun da kuka yi imani udhkuru Allah dhikran kathira ku ambaci Allah madaukakin sarki ambaso mai yawa wa sabbihuhu bukratan wa asila ku tsarkake shi safiya da maraice huwa alladhi salli alaikum Allah nan da aka ce ku ambata huwa alladhi yusalli alaikum shine wanda yake muku salati maluma suka ce yake yabon ku wajen wa wajen mala'iku saboda ka Allah maɗaukakin sarki yana sanacewa waɗanda suka yi imani ma'ana yana yabon su a wajen wa a wajen mala'iku na'am har yanzu yazo cikin suratul bakara Allah maɗaukakin sarki ce wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ya ce mana wa bashiri sabirin ku yi bushara wa masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatu sune waɗanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi sai su ce lallai mu ga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah madaukakin sarki zamu koma Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim lallai masu irin wannan yanayi masu irin wannan sifa masu irin wannan ɗabi'a da hali ula'ika alaihim salawatun min rabbihim suna da wani salati na musamman daga wajen wa daga wajen ubangijinsu ma'ana yabo da yake musu a wajen mala'iku wa rahama tare da rahama Allah ya ce wa ula'ika humul muhtadun lalle waɗannan su ne su wane su ne waɗanda suke shiryayyu Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal Hallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku waɗanda kuka yi imani sallu alaihi ku yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya ne ake salati wa annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi kun san a tsari na ahlus sunna a manhaji a tafarki a hanya da ahlus sunna suke tafiya a tayi shine idan aya ta sauka ba mai fassara ayan ya bayyana mai take nufi sewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun sauka maka da alqur'ani don ka bayyana wa mutane abin da muka saukar maka saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shine farkon mai fassara alqur'ani a cikin halitta hadisi ya zo daga abi mas'ud uku dan amir al-ansari Allah madaukakin sarki shi kara musu yarda قال yace أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana mu kuma muna zaune a majalisin sa'ad dan ubada fa qala lahu bashir bin sa'ad sai bashir dan sa'ad yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallama qad umirna an nusalli alayka yace haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya umurce mu da mu yi maka salati a wata aya ya ayyuhan lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ya ce fa kaifa nusalli alaika yaya za yi maka salatin nan ka koya mana yadda zamu mu yi maka salati yadda duk inda muka je muka ce kai ka koyar da mu irin wannan salati to ya zamanto amintacce ya zamanto kubutacce ya zamanto salati hukumantacce mai tambari daga annabi sallallahu alaihi wasallama ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙuru ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim kama sallaita ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa barik ala muhammad وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم سيسي مسو والسلام كما علمتم وانا شيني صلاة شيكما السلام أمنتي سلم كما ردكوك سنين وانا حديثي إمام مسلم يفتردش هل ينظر حديث hadisi ya أبي يعلى يكي ya'ala لقيني كعب بن أجرة لقيني كعب بن أجرة كعب بن أجرة يا ujra faƙala sai ya ce mini ala uhudi laka hadiya shin kana so na maka wata kyauta خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يفتو وتران يساميم فقلنا سيمك شيء قد عرفنا كيف نسلم عليك يا كي النبي الله من سنيا يعني نظامي مك سلم فكيف نصلي عليك يا يا كما دام مك صلاتي تند الله يسي مك صلاتي قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت الله قولوا كشيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأن حديث البخاري ده مسلم سكفتر دكونا سلاتي ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ya koya wa sahabbansa duk wanda kai tana da tambari daga wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har yanzu hadisi ya zo daga abi humaydin sa'idi annahum qalu ya Allah kaifa nusalli alayka suka ce ya annabin Allah ya manzon Allah ya ya zamu maka salati Allah ce maka salati فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ga salatin kenan Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisin in kai wannan salatin kai tabbatacce wa ana hadisa ibn al-Khudri hadisi ya zo daga hadisi ibn al-Khudri ya ce qulna ya rasulullah ce ya manzon Allah za huwa salamu qad arafnahu wannan shine sallama kuma riga da mun san shi Ka kaifa salatu alayka amma yi maka salati kuma yaya ne ne ake yi qala ya ce to ku ce allahumma salli ala muhammad abduka wa rasulika كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم wannan hadisi bukhari ya fitar da shi duk abin da kai anan kuma hadisan suna da dama duk irin salatin da kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama anan salati ne da take da tambari daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma mutum ya yi da wajibin da Allah ya ce masa ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima menene hukuncin salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda Allah ya ce <clears throat> ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne ko ba wajibi ne ba menene hukuncin sa رحمه الله تعالى تدل الآية على وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم yace wannan aya ta nuna mana salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne mutlaqan a sahi li'anna al-asla fil amri wujub domin asali cikin umarni shine wajibi ne idan Allah ya ce ayi to wajibi ne ayi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wajibi ne a bari saboda haka da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima umarni ne akai to wannan shi kuma umarni al'amru yufidu wujub idan akai umarni to yana nufin wajibi ne saboda haka qasim ya ce wajibi ne salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wasu daga cikin mutane sun tafi cewa wajibi ne idan aka zauna a majalis majalisa a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama anan akalli su ɗaya in yi so daga baya in aka yi haka daga baya in ba a yi ba ba a yi laifi ba amma wajibi ne a yi wasu daga cikin maluma suka ce alal akalli a rayuwar mutum ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama su ɗaya sa'an nan kuma duk abin da ya ƙara a kayi cikin dukkan yanayinsa mustahabbi ne wasu daga cikin maluma suka ce a'a wannan ayar tana kwatsaitar da cewa mandubi ne mustahabbi ne gaba ɗaya salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce fa innahu qad wurida al-amru bis salati alaihi fi awqatin kathira ya ce haƙiƙa an samu umarni daga wajen Allah maɗaukakin sarki da ya yi umarni a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce famin ha wajibun a cikin gurare da aka yi umarni a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai inda wajibi ne a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa min ha mustahab akwai kuma gurin da mustahabbi ne a yi salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ibn kasir rahimahullahu ta'ala yana mana ishara ne da gurabe gurare da ake salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama domin maluma sun ambata a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a guri kaza da guri kaza da guri kaza da guri kaza to sai ibnu kasir rahimahullahu ta'ala yake cewa to guraren nan da aka ambata ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati akwai inda wajibi ne ayi masa salati akwai kuma inda ba wajibi ne ba saboda haka al azahir na bayanai da maluma suke tafiya a kayi musamman maluma na usulul fiqh shine kamar yadda maluma suka ambata wajibi ne a samu salatin annabi sallallahu alaihi wasallama daga wajen wa daga wajen bawa wannan abu ne wanda yake wajibi shi yasa kasimi yace wajibi ne mutlaqan rahimahullahu ta'ala nan, ai umarnin Allah madaukakin sarki Allah yi umarni to ya kamata a ce ya waje ba kai tsaye zama to an bi wannan umarnin bai kamata mai misali har ma wani tsaya yana rarake rarake ko yana lagogo lagogo a kayan umarni na Allah lokacin sarki ba alhali kuma ma yana da lada kamar da duka da mu zo mu gani in Allah ya yarda a gaba saboda haka akwai gaba daban-daban da wannan aya ta kunsa na abin da yake da alaka da salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, yanzu kawai mun yi gaba biyu ne mun yi gaban farko na yaya ake salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallama. sahabbai suka ce mun san yaran mu maka sallama amma ya ake maka salati mun karanto hadisai ingantattu yadda ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati yadda ya koyarwa sahabbansa sa'annan kuma mun ambaci hukuncin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama bisa maganganu na maluma akwai abubuwa da dama a gabanmu gabar da zamu tashi gobe in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu shine a wasu a wasu gurabe ina da ina da ina ake salati wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama saboda haka lura da yanayin lokaci za mu dakata a nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka yi na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ga